to yanzu ka ga anan abin da za ka duba minimize yana nuna maka cewa za ka ɗauki a ganyen magarya guda bakwai ka dandaka shi ka zuba shi a cikin a kwano sai ka zuba ruwa wanda zai ishe ka kai wanka sai ka karanta qul ya kafiruna kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbil falaki kul a'udhu birabbin nasi suratul arafi aya ta 117 zuwa ta 119 sai ka karanta suratul yunusa aya ta 80 saba'in da tara zuwa da biyu ka karanta suratu ɗaya aya ta sittin da biyar zuwa sittin da tara to waɗannan su za ka karanta in ka karanta ka sha ka shafe jikinka Allah zai warkar da kai daga abin da ya shafi sihirin da aka yi ma na hana ka kama mu'amala aure da matarka barkanmu da warhaka sannan mu da sake kasancewa da ku a wannan shiri mai albarka wanda a yau za mu faɗi wasu hanyoyi na shari'ar musulunci wanda za ka magance abin da ya shafi arrabte idan mun ce arrabti shine sihirin da ake yi wa mutum ya zama ba ruwan shi da matarsa ko ba zai iya gudanar da abin da ya kamata ya gudanar ba idan yana tare da iyalinsa akwai hanyoyi da za mu faɗa wajen hanyoyi guda biyar wanda insha Allah kowace hanya ɗaya duk mai fama da wannan matsalar Allah zai warkar masa da matsalarsa in na ce arrabt menene rabt akwai shine dai can baya a mu na baya Ah, muna da rabdul tagawir muna da rabdul taballudi me rabdul taballudi rabdul taballudi mutum ne yana da matarsa za a yi ta waya lafiya lauya kike gida lafiya me ya faru kaza amma yana zuwa gida sai fada ana zuwa gida zai ji ya tsane ta ko ta tsane shi ko kuma lafiya lau kana abuja ko kana lagos matarka tana kano kuna ta kokarin soyayya cewa in nazo za mu abu kaza kana zuwa sai ka ji kai ba namiji bane ba duk irin wasannin duniyar da za a yi maka amma za a ji ka kai masha Allah masha Allah to wannan abubuwan da zai magance wannan matsalar su ne za mu faɗa yanzu ko kuma akwai sihirul ah, tagawir mutum ne a wurin budurwa an kawo masa ita yana zuwa mu'amala aure sai ya ji ta bazawara sai ya ji shi wop kawai ya ji kai ya ji haka sai a yi ta rigima to wannan kuma lafiyar talau bata taba lalata ba bata taba wani abu ba to sihiri ne sunan shi sihirul tagwir akwai sihirul insidadi shi kuma sihirul insidadi shine mutum yana da matarsa ko in zai zo ya sadu da matarsa sai ya ji ta arfe ba inda zai ya shiga ba ta yadda za a iya kutsawa jikinta shi ma in ka biyo mu cikin wannan shirin zaka ji hanyoyin da zaka bi ka warkar da wannan matsaloli don waɗannan duk cututtuka ne ba su da buƙatar zuwa asibiti akwai wanda ya gaya min ya ce ya samu matarsa a rufe an je asibiti an yanka wajen domin ya samu ya shiga yana dawowa gida an warke ta warke ya zo zai kara mu'amala ta je wajen ya kara rufewa likitan ya ce gaskiya wannan akwai abin da ke rufewa sana haka shine isir eh, rabdul insidadi akwai rabdul nazif da muke cewa shi ma rabdul nazif shine in ka zo za ka yi mu'amala da mace sai jini ya zubo an gane to duk wanda ya ga irin wannan waɗannan abubuwan da za mu faɗa za su magance wannan matsalolin akwai rabdul mana me rabdul mana kawai in za a yi mu'amala auren ita matan ba za ta baka dama ba za ku ta faɗa wani ma har da dambe wani sai ta ya kushe shi wani ya ce cizo na matan take yi wani ya ce wallahi diga shi nan dai wani aljini ma iya shiga jikinta duk dai da za a yi a hana to in kana son ka magance wannan matsalolin gaba ɗaya sai ka duba cikin ah, ah, abin da za mu faɗa za ka fa'idantu Sheikh bin ah. Abdulaziz bin Bas ya taɓa kawo wata magana in ka duba cikin jaridatul muslimina a fita ta tara shafi na goma sha shida wanda tarihin wannan jaridar a sha biyu ga watan hudu a 1975 in ka duba jaridar zaka ga a cikin jaridar ya kawo ya ce wa min ilaji sihiri ba da wuku'i aidan daga cikin maganin sihiri bayan an yi maka sihirin shine wa ilajun nafi'un lirrajuli wannan maganin waraka ce ta yana amfanarwa ga mutum namiji idza hubisa an jima'i ahlihi yayin da aka yi masa sihiri aka hana shi ya mu'amala aure da matarsa gashi yana son matar amma duk ya yazo zai mu'amala aure da ita sai ya zama ba namiji ba kamar yadda muka faɗa to shine an yi akhudha sab'a wa warqatin min sidri zai dauki ganyen magarya guda bakwai al-akhdari danye fa ya dukkaha bi hajarin sai ya dandaka da da dutse ko ma da meye dai ka dandaka su wani hauyi ko makamancin sa wa yaj'alu ha fi ina'in sai ya saka shi wannan dandakakken ganyen magariyar a cikin wato ƙwarya wa subbo alaiha min alma'i ma kafi gusli sai kuma ka zuba ruwa daidai yanayin yadda zai ishe ka kai wanka to idan kai haka ga abin wa yaqra'u fiha zaka karanta waɗannan abubuwa ayatul kursi zaka karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum zuwa ƙarshe wa qul ya ayyuhal kafiruna qul ya ayyuhal kafiruna zuwa ƙarshe wa qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad ita ma za a karanta zuwa ƙarshe sai a karanta kuma a suratul arafi aya ta ɗari da goma sha bakwai zuwa ta ɗari da sha tara wa wahaina ila musa an alki asaka fa idha hiya talqafu ma yafikuna fa waqa al wa badala ma kanu ya'maluna fa gulibu hunalika wa anqalabu sagirina sai kuma a ƙara karanta wa ƙali fir'aunu ni bi kulli sahirin alimin falamma ja a saharatu ƙali lahum musa alqu ma antum mulqun falamma alqu ƙali musa ma tun bi sihir inna allaha sayubdilu inna allaha la yuslihu amal al mufsidin to in ka karanta wannan shi suratu ayata saba'in da tara zuwa tamanin da biyu, sannan zaka ƙara tafiya suratu ayata sittin da biyar zuwa ta tara ka karanta a cikin wannan ruwan me zaka karanta قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وإسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى to kana karanta wannan bayan nan sai ka karanta bayan ka karanta waɗannan abubuwa kamar da Sheikh Abdul Aziz bin Baz ya ce wa ba da qira'ati ma dhukira 'ala al-ma'i yashrabu ba'da shay'i wa yaghtasilu bil baqi وبذا يزول الداء إن شاء الله عز وجل وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر basa ta حتى يزول الداء bayan ka karanta waɗannan abubuwa sai mara lafiyan ya sha rabi sannan ya wanka da rabin in yi haka rashin lafiya za ta gushe insha Allah idan kuma bukata ta ba da dama ka maimaita za ka iya maimaita sau ɗaya ko sau biyu babu matsala jama'a masu kallo da sauraro sunana Hafiz Muhammad Kano Najeriya kar ku manta kuna sauraron wannan shiri ne na addu'o'i da yadda zaka kare kanka daga sharrin makiya da mahasada idan kana son a sauran kallon bidiyoyi da suke da alaka da wannan zaka iya duba channel ɗinmu na YouTube International Islamic Medicine and Clinic a ko a Facebook International Islamic Medicine and Clinic ko kuma a TikTok International Islamic Medicine and Clinic kuma za ku iya ɗauka ku yaɗa da al'umma su kalla su yi amfani da shi.